This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana a daidai wannan lokaci yau Juma'a 16 ga watan Fabrairun 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. jami'an kiwon lafiya a gaza sun ce harin da isra'ila ta kai ya fada kan babban asibitin da ke kudancin gaza inda ya kashe mutum guda tare da jikkata wasu da dama shugaban ukraine vladimir zelensky yana birnin paris inda faransa da ukraine ke shirin rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro a tsakanin kasashen biyu sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya isa kasar jamus domin shiga tawaga amurka a taron tsaron da za a gudanar a munich to kanin labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji cewa babban mai sukar gwamnatin rasha alexei navalny wanda ke tsare a gidan yari ya riga mu gidan gaskiya lamarin da masharhanta ke bayyana cewa kullum idan aka ce gashi wani yana nuna adawa da tafiyan gwamnati musamman a kasashen da ke da alama da gurguzu gurguzu to dama ana ganin cewa amurka da kawayenta ko kuma kasashen turai su ne ke ingiza mai kan turuwa ga shi wannan dan adawa to za a ji karin bayani a cikin shirin bayan nan kuma za mu gabatar muku da shirin da ɗan gari wanda wannan mako zai kawo muku tarihi a game da ta garin gaji da ke jihar sokoto wanda musa yusuf na tashar ƙawayenmu vision fm sokoto ya jagoranta amma dai yanzu sai a sake gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. jami'an kiwon lafiya a gaza sun ce harin da isra'ila ta kai a jiya alhamis ya fada a kan babban birnin asibitin da ke kudancin gaza inda ya kashe mutum guda tare da jikkata wasu da dama harin da aka kai a asibitin nasir da ke kan yunis ya biyo bayan umarnin da sojojin isra'ila suka bayar na al'umma su ƙauracewa wurin isra'ila ta ce ta buɗe hanyar kwashe mutane a ranar laraba kuma dubban mutane da dama da ke a cikin asibitin sun bar yankin Ƙungiyar bada agaji ta ƙasa da ƙasa ta likitoci ta Doctors Without Borders ta yi Allah wadai da umarnin da Isra'ila ta bayar kuma ta ce ma'aikatanta a asibitin suna kula da marasa lafiya a cikin mawuyacin hali. Isra'ila ta kare shirin nata na ba da umarnin ficewa daga yankunan zirin Gaza a duk yankin tana mai cewa gargaɗin na kare lafiya da kuma kare fararen hular palestini ne shugaban ukraine vladimir zelensky yana birnin paris a yau juma'a inda faransa da ukraine ke shirin rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro a tsakanin kasashen biyu a jiya alhamis ne ofishin shugaban faransa emmanuel macron ya sanar da maganar wannan shirin kulla yarjejeniyar amma bai bayar da cikakkun bayanai ba fadar shugaban faransa ta ce a lokacin ziyarar ta shugaba zelensky macron zai kara tabbatar da aniyar faransa na ci gaba da bayar da goyon baya ga ukraine da al'ummar ukraine da kuma dukkan abokan hulɗarta shugabannin tsaro na kungiyar kasashen neto sun gana a jiya alhamis a brussels domin tattauna yadda za su ci gaba da goyon bayan ukraine a yakin da take yi da mamayar da rasha ta yi mata tun kusan shekaru biyu da suka gabata To bayan rahotonmu na farko Zara za ta sake dawowa ta karanto mana sauran labaran yanzu dai za mu nufi tarayyar Turai inda rahotanni daga Rasha suka tabbatar da mutuwar madugun adawar kasar ta Rasha Alexei Navalny a gidan yarin da ake tsare da shi. Navalny shine wanda ya same wa shugaba Vladimir Putin alakakai a tsawon shekarun da ya shafe yana adawa da gwamnatin da ya sha kira da ta kama karya. wakiliyar muryar amurka a turai ramatu garba baba ta hada mana rahoto kan tarihin madugun adawan da kuma tasirinsa ga siyasar rasha da abokan hamayyarta ramatu gareki shekaru fiye da goma da suka gabata aka fara jin sunan alexei navalny a sakamakon fito na fito da kuma sukar gwamnatin shugaba vladimir putin da wasu manyan mukarrabansa da ya sha zargi da laifin cin hanci madagon adawan ya yi ta amfani da shafukan intanet a bankaɗo almandahana da cin hanci da ya ce manyan jami'an na aikatawa a mulkin da ya sha kira na kama karya a shekarar 2011 kuwa an kama shi ne bayan da ya jagoranci wani gagarumin gangami biyo bayan zaben 'yan majalisun kasar da zargin tafka magudi ya dabaibaye tun wancan lokacin gwamnatin putin ta kama shi tare da ayyana shi a matsayin mai yi wa ƙasa zagon ƙasa kuma ɗan amshin shatan amurka da yake yi mata leƙen asiri to koya mutuwar navalny yanzu za ta shafi siyasar rashan ƙasar da yanzu haka ke takun saƙa da sauran manyan ƙasashen duniya kamar amurka dr sufiyam saminaka mai nazari ne kan siyasar duniya. Wato wannan abin dama kullum idan aka ce gashi wani yana nuna adawa da tafiyan gwamnati musamman a kasashen da ke da alama da gurguzu gurguzu to dama ana ganin cewa Amurka da kawayenta ko kuma kasashen turai su ne ke ingiza mai kan turuwa ga shi wannan dan adawa watakila za a ga su ke basu kuɗaɗen da ke tallata kawukansa da manufofinsa da kuma sauran abubuwa makamantan haka saboda haka hakika wannan abin ba zai canza wani abu ba a siyasar ƙasar rasha domin kwata-kwata ita kan kasar amurka da kasashen turai ai ba su wani amince da tsarin tafi da siyasa da ke gudana kasar rasha ba to an sha daure madugun adawan a gidan yari bisa zarge-zarge na son tayar da zaune tsaye da cin hanci da zamba da damfara zarge-zargen da ya sha musantawa yana danganta hakan da bita da kundin siyasa sai dai hakan ya sa ya samu karbuwa sosai musamman daga bangaren 'yan adawar kasar. A bara dai ta raɗin kansa, Alex Navalny ya koma rasha daga Jamus inda ya je jinya a sakamakon wata allurar guba da ake zargi an mishi a wani yunkurin hallaka shi. An dai kama shi tare da tsare shi a gidan yaron da ya rasa ransa. Rahotanni dai sun shaida cewa ya rasa a wannan juma'ar bayan da ya yanke jiki ya faɗi jim kaɗan da dawowarsa gidan yaron da ake tsare da shi bayan wata 'yar gajeruwar tattaki ta motsa jiki. Alexei Navalny ya mutu yana da shekaru 47 a duniya. Ya bar mata guda da yara biyu. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. a gaida ramtu garba baba da wannan rahoton. To kada a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC kai tsaye yanzu ga kashin labarai na biyu. A jiya Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya isa kasar Jamus domin shiga tawaga Amurka a taron tsaron da za a gudanar a Munich wanda mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ke jagoranta. Da safiyar jiya Alhamis Blinken ya kai ziyara kasar Albania a karon farko a wani bangare na kokarin kara tabbatar da karfin dangantaka tsakanin Amurka da nahiyar kasashen Balkan. blinken ya gana da manyan jami'ai da suka hada da shugaban albania bajram bagaj da prime minister idi rama inda blinken din yake cewa but i also have to applaud albania's role in being a force for regional stability for regional integration for regional progress that is the path that um, dole ne in yaba da rawar da albania take takawa na kasancewa ƙasa mai ƙarfi wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin da haɗewar yankin da ci gaban yankin wannan ita ce hanyar da za ta samar wa al'ummar yankin kyakkyawar makoma don haka mun ƙudiri aniyar yin duk abin da za mu yi don tallafawa dukkan ƙasashen yankin da ke ɗaukar wannan tafarki. akalla mutane goma sha ɗaya ne suka mutu yayin da wasu hudu kuma suka jikkata a jiya alhamis yayin wata gagarumar gobara da ta tashi a wata masana'ar fenti a babban birnin india new delhi kamar yadda kafar yada labaran press trust ta india ta rawaito hukumomin kasar sun ce gobarar ta tashi ne da yammacin rana daga ƙasa inda waɗanda ke saman ginin ba su samu hanyar tserewa ba an gano gawawarkin mutane goma sha ɗaya da suka kone kurmus daga baraguzan gine-gine amma hukumomi ba su tantance su ba har yanzu ba a san musabbabin tashin gobarar ba. Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To idan yanzu aka lalubo mu sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 sannan a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe goma da minti goma sha ɗaya na safe. Ga shirinmu na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka VOA da kuma gidajen rediyon da take hulɗa da su. A yau ni Musa Yusuf Sayina na bijin FM Sokoto ke jan akalar shirin. To a wannan karon shirin da ɗan gari ya yada zango ne a ƙasar Gagi da ke yankin karamar hukumar mulkin Sokoto ta kudu a jihar Sokoto. Kasar Gagere kasa ce da ta hada dukkanin kabilun Najeriya da yanzu haka ke zaune cikin aminci da salama. To domin jin karin bayani game da kasar ta Gagi da ake kira karamar Najeriya, shirin da ɗan gari ya ji ta bakin uban kasar Gagi wanda ya suma da bayyana sunansa. Sunana Alhaji Sani Umar Jabi, sarkin yakin Gagi, uban kasar Gagi. sokoto south local government ala ta make ka da farko mana son mu ji tarihin kasar gagi baki daya um, tarihin gagi abu ne mai sauki gagi dai ita dai gari ne wanda ya kahu tun hiyar da shekara wajen 200 gari ne wanda uh, malamai manoma kuma mahorota suka kafa gagi ta kunshi mutane kabilu da yawa gagi inda kai to shekara hiyar dari mutane ne fulani gubirawa sulubawa hausawa so da lokaci ta yi ci gaba kuma ya karu to gagi kasa ce wadda ta hada da wurare waɗanda duk wanda ke son shi gudanar da kasuwanci noma kiyo masana'antu suna da muhimmanci gare su shi yasa nan gagi aka kiranta wani gehe karamar najeriya duk najeriya kabilancin na najeriya babu inda babu cikin offerot old airport ta maje wuri ne nan wanda ya kunshi yawan al'umma suna zanne kuma muna zanne lahiya lau gagi Uh, tana gabas ga birnin sokoto tana yamma ga durbawa tsaki daga tannan tana uh, kuma arewa ga rikina da dangi da dambuwa daga kuma kudu tana da maruma durbawa uh, da sokoto sun yi iyaka da igagi so wannan yankuna dukkan sana'o'in mutanenmu noma karatu kiyo kira aikin hannu na mesin ayon benda henti da sauransu duwannan wannan sana'o'i na artisan to mutanen gagi sun duhu a ciki ne kuma suna bada ilimi matasa ne ma da ba su zaman banza hakika gadi ne wanda adda jajirtaccen mutane wanda ka dogaro da kansu daga lokacin da aka kafa a ita wannan ƙasa ta gagi da ta kunshi al'ummomi daga sassan najeriya daban-daban kamar sarakuna nawa aka yi to an yi sarakuna kamar wajen 20 to amma da sarautar garin sunanta yarima yariman gagi so an yi yarima wajen yarima takwas to yarima takwas nan da an ka yi daga cikinsu yarima na tara yarima tara yarima na tara shine a yarima sambo dan dan usman dandi to yarima usman sambo shine ya je wani yaki eh, tsakanin argungu da wani akwai ba azbini wanda ya zo ya addabi yankunan nan to aka buga yaki da shi wanda ai yarima zamanin nan ya zo ya kashe shi ya ɗauki kai ne ya dawo kahin ya kawo sokoto an kai labari gidan sarkin musulmi an kashe wannan an ta'addan to da ya zo gidan sarkin musulmi ya cir tsoro ne ya gwada ma sarkin musulmi sarkin musulmi ya ce to shi ko da yau ya mai sarkin yaki da wannan lokacin muka tashi da yarima muka zan sarkin yaƙi to daga wannan sarkin yaƙi na farko da an da muhammadu sambo dan dan usman dandi to sai zakkuwa gare ni ni a sarkin yaƙi kuma ni ko na goma sha ɗai ga waɗancan tara ga ga sha ɗai mun zan ishirin kenan so tun sannan haka muka gudanar da sha'anin mulki sarkin yaƙi bayan sarkin yaƙi na hau sarauta 2000 5 january shekara ta 2005 shekara 2005 aka naɗa ni sarauta kawo yanzu january din na cika shekara yanzu 20 ba dai wannan masarauta ta sarki yakin gagi tana da wata alaka da masarautar sarkin yakin binci wadda ta karbi tuta daga mujaddadi shehu usman dan bodu ake to lallai wancan mujaddadi zamanin mujaddadi sarkin yaki aliyu jedo tare da mujaddadi suka yi shi kuma wannan sarkin yaki zamanin ɗanɗan shishi mujaddadi sarkin musulmi muhammadu bello to zamanin na shi ko shi ya naɗa sarkin yaƙi namu na biyu sarkin yaƙi dukkansu sarkin yaƙi ne dukkansu kuma sarkin musulmi ke naɗa su sai dai bambanci wancan sarkin yaƙin benji shi ɗan majalisar sarkin musulmi ne kuma kingi meka ne mu kuma nan muna cikin jigar birni tushe mu mun hito daga rikina yau da shi wani ta hita mara yan gwali ta hita da bagin arɗo ta hita gagi ta balle na tushe mu rikina karkashin zamanin sarkin sullubawa eh, na fahimci ka kenan sullubawa kuke tsagarin sullubawa muke gaban mu da bayan mu gagi ga duk wani wanda ya zo sokoto ko ya zo na sokoto eh, ya san cewa gari ne ko kuma wuri ne wanda ya kunshi al'ummomi daban-daban daga sassan najeriya da ma na afirka daban-daban akwai waɗanda ke zauna a wannan ƙasa ta gagi ya hulɗa take tsakanin al'umma to hulɗa mu gaskiya mai kyau ce don tusar bature ya zo eh, sana'o'in da bature ya kawo canka canza al'adunmu na da ginonin laka muka kama gina siminti da bulo to mutanen mu sun rungume bature shi kuma bature ya zanna kudu a akasari mutanen kudu wanda zanna da su yarba inyamurai da suka zo nan suka bar sana'o'insu mutane mu sun tarbe su to shi yasa dunnan sokoto babu inda kai ga mutane na yawan irin wannan ayyuka na artisanship mason eh, iron bender plumber penta dunnan mutane mu sun rungume su ai zan nan yankunan mu a zaman mu da a kabilun sai mun koyo sana'o'insu sun koyo su mana mu sana'o'i don akwai wani inyamur da aka kira osinaci shi na sana'a kilishi kuma yanzu ya zama wani kamfani babba dum hausawa na mai a gyara kullum ana kilishi ana exporting ana kai shi waje ya ga ya koyi sana'o'in hausa da ba san iyamur da su ba mu kuma nan da kanikanci da pharmacy da chemist chemist da irin abubuwan da sun ka shahi awon benda plumbing da an san su duk iyamurai da yarba su amma yanzu jama'a mu sun gome su to wannan kaga zamantakewa mu ta zan ta alheri wanda yake mun samu zaman lahiya tun tsawon zaman hiyar shekara ɗari mu taɓa rikodin an samu hatsaniya tsakanin waɗannan mutane masu kabilan 'yan ƙaramin najeriya inyamurai yarbawa eh, mutanen middle belt da mutanen south south da mutanen south west. dukkanin muna zanen lahiya lau muna aiki tare kuma muna tare da sarakunan su resident community irin sarkin yarbawa sarkin inyamurai sarkin ibo sarkin tibi sarkin kowane mutane sarkin kanuri sarki duk muna zane da sunan lahiya lau kuma in muna mitin su plato su ina muna zazzauna da su shugabannin al'umman muna fahimtar da juna muna gwada musu muhimmancin haɗin kai sai da haɗin kai aka samun zaman lahiya sai da haɗin kai aka samun wanzuwar arziki da fahimta da yahuwa ga juna to shi sanan yankin mu gaskiya an samu bunƙasa arziki mun samu matasa jajirtattu wanda suna da sana'o'in sun dogara da kansu ba su dogara ga biyan mola da sauransu ba. Akwai auratayya tsakanin waɗannan ƙabilun? Gaskiya akwai auratayya don ina sa ɗan mawaki da sarkin yakin da zai garu na wata rana ɗan ɗan inyamura rana ko ɗan raba Akwai sunan cikin gidanmu gaskiya hakika akwai ɗan ɗanmu guda yanzu inyamuri wanda yana can ya tirin soja kuma Allah su ya samu. Akwai yanzu wata wadda ta yi aure ya wata Edo State tana can tana Catalonia yanzu can da mijinta sun ta yi kuma akwai su da yawa nan yanzu akwai yanne na ma wanda ayyar ba ɗiyan yarba ne akwai ƙanni na wanda ɗiyan ba ne akwai kuma yanzu ma na yanzu ƙannin mursu kai aure su ma sun aure yarba da inyamurai duk an haye ɗiya cikin su to a gaskiya ta ƙara samu mutunta juna don ba wanda an kayi uwa ta uwa ta inyamura ce shi ta shibaci inyamuri babu wanda uwa ta yana ya south south shibaci yan south south babu wanda uwa ta yi tana yan benue shibaci yan benue ko tana to don haka mun sarku ga aure mun mutunta juna muna da kuma mutunta juna kwarai-kwarai kuma hakika nan gaba ina tabbata ma kila wani sarki da zai garu na kila ko in dan in ya murana ko dan dan bayaraba ko dan dan tibina ko dan kanura ne cikin su in Allah su da akwai su gidan gana mu yanzu basira ke taya kake ganin irin wannan salo da kuka asasa a wannan kasa ta gagi kila idan an yi amfani da shi a sassan Najeriya daban-daban za a samu zaman lahiya mai dorewa ta yadda za a magance rikice-rikicen da aka samu tsakanin kabilun Najeriya a yankuna daban-daban to lalle ai shi rikicin ai kyasin rikicin daga Najeriya ai ga tushe an kai muddin tsarin mulki ya darce Najeriya kasa guda ce kuma duk dan Najeriya da incin zama inda ya kaso yayi kasuwancin da ya kaso yayi lokacin da ya kaso kuma ka dawo ka ce mutum ba indijin na ba kuma ka ka ce mutum wai bai da incin na shi sana'a ta ko gina gida ko gina wurin da yake rayuwa ta ce ba zai gina ba to kaga wannan ai ba da zaman lahiya ba munan gare mu gaskiya mun mutunta yan Najeriya mun san duk dan da dan Najeriya yake dan Najeriya ne mai incin zama nan shi kasuwanci matsawar kasuwancin da yake bai saba masa zamantakewa ta al'umma bai saba tsarin mulkin najeriya ba mu mun ɗauke shi ɗan najeriya muna maraba da su kuma muna maraba da duk yadda za mu zauna domin mu bunƙasa arzikin juna kuma zaman su gaskiya ya hakika ya zama mai muhimmanci gare mu don ya taimaka ma arzikin kasar mu ya taimaka ma al'ummar mu duk garin da ga ana zan lahiyar da mutanen kabilu daban-daban za a garin na akwai karuwar arziki duk garin da ga ana hada za ga arziki babu shi don haka sai da zaman lahiya aka samu arziki najeriya kasar mu daya kuma lalle lalle tsarin mulkin nan gudana muka bi to wajibi ne ko dan najeriya shi sa maka ne ruwa shi yadda da duk inda ya samu kai ne dan nan su in iya an nan yan nan na in bai rabe annan yan nan in muna ayyuka na community na haɗin kai na bi da gudunmuwa gina masallaci ko gina asibiti ko gina mi dukkan su muna gaito su kuma suna ba da gudunmuwa har ka banga cikin banga kungiyar mu ta sintiri muna da kabilu da yawa cikin ta kuma suna ba da gudunmuwa babu bai yiwa ka keɓe wani sashe na al'umma ka ce baka yi da shi wai don ba dan nan ba ka ce kuma akwai zaman laya duk dan Najeriya inda yake ba kona ba inda dan wata kafa ne ya shigo sai a ce mana nan ba ne amma tsarin mulki ya tabbatar da duk dan Najeriya inda yake dan nan ne in nan yaka son ya zanna tsarin mulki ya bashi dama shi zanna shi kasuwanci shi noma shi karatu kuma shi bunƙasa kuma shi tsaya shi takara kuma shi zabi dan takara na inda yake bisa tsarin mulkin Najeriya. Alhaji Sani Umar bi kasar gagi zuwa yanzu waɗanne matsaloli ne take fuskanta? To ƙasar gagi yanzu babban matsalolin mu shine bunƙasar al'umma duk gonakinmu da ka sani da masu ɗimbin yawa duk ƙauyukan da aka gare mu yau tsakanin ƙauye kaza zuwa kaza da ana noman dame dubu na yau sun kame babu inda aka noman dame ɗaya sun yi ɗaya yau kaga sun al'umma shi na buƙatar yawan aikin yi shi na buƙatar yawan wuraren tsaro kawo police station tun wadda akwai angorogo tun 1979 a gina ta tun gidaje na na gida, gida dubu yanzu gidan da agare ne ya dubu goma ya kamata a ce police station su ma su yi multiplying yadda jama'a karuwa su ma police station su karu fire service ta karu civil defense ya karu duk waɗannan sashe-sashe na al'umma ya kamata a ce sun faɗaɗa daidai da yawan al'ummar mu daidai in wayan sun faɗaɗa sannan muna buƙatar ƙarin makarantun ne na boko irin firamare sakandare da tashiyare domin a ba mu ilmin su shiga wurin samun ilmi na dogaro da kai da ilmin sana'u sannan ana buƙatar 'yan bashi wanda gwamnati kai suwa mai ɗan sauƙi domin matasan mu samu sana'o'in yi su dogara da kansu sai zan ba su dogara da sun kaban takalihu ga gwamnati ba sannan ina kira ga mazajen mu su ba competition na yawan aure aure an ba a ƙur'ani ya ba mutum dama sha'awar abin da ya iya bisa adalci ɗaya biyu uku hudu amma ya ce in baka iya ka iya tsoron ka in baka adalci ka tsaya ga daya to mutane su bar ɗaukar aure kawai biyu uku kawai dole ne addini bai ce dole ba ne in kana iya adalci ka ji tsoron Allah ka aji biyu uku ha hudu amma bisa ga yadda aka ce yanzu alamu sun nuna babu adalci ka haɗa talatin da ishirin babu ruwanka da inda kwana babu ruwanka da abincinsu babu ruwanka da karatunsu to wannan abin tambaya ne ran kiyama kuma Allah zai tambaye kowa bakin abin da ka ɗauko bakin tambayar da za ma ina kira ga musulmi su yawaita ba da gudunmuwa ga karatun ɗiyansu ga tarbiyyar ɗiyansu domin ɗiyan nasu zama nagari masu amfani ga al'umma ba zan taurayi masu sace tayan mota sace baturin mota jinga a sare wani ko a bugi wanda shaye-shaye to ba irin wa'annan ɗiyan ba su ne muke so ba kuma ba a samun ɗa nagari sai an ba shi tarbiyya ta addini tarbiyya ta sana'a tarbiyya ta zamantakewa sannan shi mutunta kabilu na najeriya a mutunta najeriya matsayin kasa daya sannan duk a taimaka ma ci gaban najeriya da ɗorewar da haɗin kai ta yaya ne a ƙarshe kake kallon wannan ƙasa ta gage wadda ta kunshi al'ummomin najeriya daban-daban za ta ƙara bunƙasa to gaskiya ta hanyar ilimi don ilimi shine gishirin rayuwar ɗan adam muddin al'ummar duk an ka tsere mai rashin ilimi muna buƙata a ba mata female education empowering empowering mata su zan suna da ilimi auren yarinya ya karama bata gama ko sakandare ba a kauce mai saboda jibi miji na mutuwa ko kuɗi gare ya mutu in ba ta da ko sakandare mijin da zai auren ta bai iya kai ta cigaba da NCE ko ta cigaba da health technology haka wajibi ne mace ko iri ya zan wajibi ba ta aure sai ta gama sakandare in ta gama sakandare kuma ta ta sake qur'ani to ta yi auren miji tana iya ɗaukar ɗiyanta tana iya kula da tarbiyyar ko in miji Allah ya anshe shi ta samu kanta kowane yanayi tana iya rayuwa amma a bambance yar baddo a aure ta bata ko sanya da taka da miji ya mutu yan garun an gabata yan uwa su taru su canye ta dan tana wanke wanke tana um, bara nan yanga tana karuwanci nan yanga ababe na nan babu daɗin gani to wajibi ne al'umma musu halka su fahimci cewa lallai lokaci ya wuce da aka barin mace babu ilimi babu sana'a yi kuma ana hana musu samun aikin gwamnati gurabu in ya samu a ba su dama sannan hakika mazaje su kauce ma tara 'ya'ya da iyalai wanda ba su ɗaukar nauyinsu suna barin al'ummar musulmi ko shi ana bacin mu da bara haihuwar ɗiya suna bara haihuwar ɗiya suna eh, lehuka ga sunan kala kala wanda ba daidai bane al'ummar mutane musulmi al'ummar fulani sokoto masu karinci ne masu tsoron Allah masu saurare saboda karancin lokaci anan za mu tsaya a cikin shirin da ɗan gari Shirin muryar Amurka VOA e, haɗin gwiwa da Vision FM Sokoto. A madadin kowa da kowa ne Musa Yusuf Sayina ke cewar ku ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. A gaida Musa Yusuf Sanyinna. To sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. cuta mai cutarwa. mai cutarwa. Masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa. mai cutarwa. In bacci kake malanta shi ka saurare ni har in gidawa. mai cutarwa. Radio BOA na ta kira domin kowa ya zamto wayewa. mai cutarwa. Da gangami akan cutar ka dai gan kanjamau ta zanto kaucewa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa. Sunan shi kanjamau ko ko sida duk Saƙon cutar kanjamau kenan. Madalla wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karo a takaice. jami'an kiwon lafiya a gaza sun ce harin da isra'ila ta kai a jiya alhamis ya fada a kan babban birnin asibitin da ke kudancin gaza inda ya kashe mutum guda tare da jikkata wasu da dama harin da aka kai a asibitin nasir da ke kan yunis ya biyo bayan umarnin da sojojin isra'ila suka bayar na al'umma su wa wurin Ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta likitoci ta Doctors Without Borders ta yi Allah wadai da umarnin da Isra'ila ta bayar, kuma ta ce ma'aikatanta a asibitin suna kula da marasa lafiya a cikin mawuyacin hali. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yana birnin Paris a yau Juma'a, inda Faransa da Ukraine ke shirin rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro a tsakanin kasashen biyu. Fadar shugaban Faransa ta ce a lokacin ziyarar ta shugaba Zelensky, Macron zai kara tabbatar da aniyar Faransa na ci gaba da bayar da goyon baya ga Ukraine da al'ummar Ukraine da kuma dukkan abokan hulɗarta. A jiya Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya isa kasar Jamus domin shiga tawaga Amurka a taron tsaron da za a gudanar a Munich wanda mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ke jagoranta. Da safiyar jiya Alhamis Blinken ya kai ziyara kasar Albania a karon farko a wani bangare na kokarin kara tabbatar da karfin dangantaka tsakanin Amurka da nahiyar kasashen Balkan. Masu sauraro da takaitattun labaran zamu kammala shirinmu na rana. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Ku sake dawowa da shirinmu na dare kuma na karshe a wunin yau. yanzu a madadin zahra aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da julie ladas gresham da ta shirya kuma ta bada umarni sai wanda ya sada mu da ku Mr. Carl Sterling ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'asalam.